Mai sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci barkanmu da sake haduwa ta cikin shirin mu zagaya duniya tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin da bisa al'ada ke mai da hankali kan muhimman batutuwan da suka faru a sassan duniya daban-daban cikin makon da muke ban kwana da shi. A dai cikin makon nan ne shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ƙara jaddada matsayinsa na buɗe sansanin tantance bakin da ke neman zuwa Turai domin samun mafaka nan da 'yan makonni masu zuwa. Macron ya ce sansanin zai fara aiki a Nijar a ƙarshen wannan wata na Oktoba, yayin da ƙasar za ta buɗe wurare dubu goma domin tsugunar da bakin da za su rika zuwa daga ƙasashen Nijar da Chadi da Turkiya da Jordan da kuma Lebanon. Umaru mu ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin da ke faɗakar da jama'a dangane da illar bin teku zuwa turai ya yi mana tsokaci akan wannan batu. Wannan abu na gaskiya ne ya zamanto kuma za a yi shi bisa ka'ida. Za a yi shi yadda kowa yake iya samu wanda ya kamata ya samu din. a kan wannan ana iya a yi abu ne wanda zai kawo sauki saboda wa'annan samari masu zuwa neman su samu rayuwa mai inganci wasu kasashe. Akwai lalle wa'anda sun mai da abin sana'a cikin irin wannan abu. saboda abu ne wanda ya zama ruwan dare gama duniya. Kadiba ka gani nan da sati guda da ya wuce akwai eh, wani ɗan gane da ya zo yana kwatanta mu abin da ya faru cikin hamada da aka maido su daga ƙasar Libya. In dai mutum yana da zuciya imani zai yi hawaye bisa wannan abu. to ana fatan wannan abu ya zamanto an dakata shi an ɗauki matakai saboda a samu in kamar tahiyar ce a samu ta kwarai a yi in kuma babu tahiyar ya zamanto a samu mai aiki na kwarai nan cikin kasashen mu To wannan kenan. Har yanzu dai muna Faransar inda dubban ma'aikata suka sake tsunduma wani yajin aikin gama gari domin nuna adawa da shirin shugaba Emmanuel Macron na rage yawan albashi da kuma rage ma'aikata. Kungiyoyin ma'aikata tara da ke da wakilai kusan miliyan biyar da rabi ne suka kira yajin aikin da kuma zanga-zanga don nuna adawar su da shirin shugaban na sake fasalin ayyukan gwamnati. Wannan yajin aiki shine na hudu da ma'aikatan suka kira a ƙarƙashin sabuwar gwamnatin shugaba Emmanuel Macron. a spain kuwa dangane da rikicin siyasa mafi girma da kasar ke fuskanta kan batun ballewar yankin catalonia cikin makon ne prime minister mariano rajoy ya yi barazanar kwace yancin cin gashin kan da yankin ke da shi matukar ya ci gaba da barazanar ayyana kansa a matsayin kasa mai cin gashin kai wanda ya ce ya saba wa sashe na 155 na kundin tsarin mulkin kasar barazanar ta mariano rajoy dai na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban yankin catalonia carles puigdemont ya sanar da jingine batun ayyana yankin a matsayin yantanciyar ƙasa wanda wasu ke ganin baya rasa nasaba da sukar da ya fuskanta daga manyan ƙasashen duniya ita sadiq muhammad masanin siyasar ƙasashe ne a tarayyar najeriya ya shaida mana cewa matsin lambar da gwamnatin spain ke yi wa yankin ne kadai zai kawo ƙarshen ruruwar rikicin wutar siyasar da ta taso a ƙasar gwamnatin tarayya ta ce ba ta yadda ba za ta sa musu ma dokan ta su kwace ma a yancin da suke da shi yasa a mallake su daga abin Madrid ba ma a daga Barcelona ba kuma European Union sun ce ba su goyi bayansa ba yanzu ya tsalle ma ya zai yi so abubuwa dai kawai pressure na kansa da yawa ba yanda za a yi tsalle yanda shi ke son yayi kuma kin tuna zanga-zanga a nan kwana biyu da suka wuce waɗanda su ba sa son a balle sun fito su yi zanga-zanga sun ce ba da yawun su aka ce za a balle daga spain din ba. hakan dai kenan na da nasaba da barazanar kwace ikon cin gashin kan da ita gwamnatin spain ta yi a kansu. da gaske take ba minista ya ce za su ɓace in ya ci gaba yi haka kuma european union suna goyon bayan gwamnati mafi yawancin kasashen europe suna goyon bayan. kenan za a iya cewa goyon bayan da ita spain ke da shi na kungiyar tarayyar turai da kuma manyan kasashen duniya shine ya taka muhimmiyar rawa wajen hana ballewar yankin idan mutum ya faɗa da baki na an balle ba <laughs> ba haka ba ne zai iya faɗa ko ba zai yi ba ba ya da soja ba ya da police ko za a yi mamaye inda suke din a nan Catalonia din so don mutum ya ce a balle a ba nan take ba shugaba na eh, shugaba na babatu ne babatu kamar yadda suke yi ba shan ti bane ba ya za mu iya cewa kenan ko da babu waɗannan barazana daga ita gwamnati gwamnatin kasar da kungiyar tarayyar turai da sauran manyan kasashen duniya ballewar ba za ta yiwu ba ba za ta yiwu ba saboda ba su da eh, ba su da rinjaye even a nan Catalonia din ba su da rinjaye aka kamar Najeriya ne ai ko akwai wasu yin tseraru nan saboda suna da surutun banza suna da jaridu you suna da rediyo su ta fafatu su za su falle za su abin nan yasa sai mu dauke su ba kuma kamar da gaske suke yi kamar a mahangar siyasa da yankin kataloniya ba shi da karfin da zai iya zama kasa mai cin gashin kansa kenan ba ba za su iya ba sai eh, wanda eh, eh, abin nan a constitution din state ta ba su kuma an ce za a kwace sun suka ci gaba kuma za a kai sojoji za a kai sojoji za a kai yana kai yan sanda. to dakta yanzu idan da a ce yankin zai zama ƙasa mai cin gashin kanta me makomar spain wanda muhimmanci yankin yake da shi a ƙasar. to in suka ce sun balle to me makoman su amma amma a europe din da ɗaya kenan na biyu me dangantakansu da state din da ta rage na uku waɗanda suka kafa kamfanoni saboda suna son ne ne matsayin su eh suna da muhimmanci sun da tattalin arzikin abin nan suna gina su na na manta da nauyin arzikin su a cikin su kamar suna da kashi uku ne ko kashi da biyar ne amma yanki ne mai arziki ba shakka amma bai kai ga su abin nan su zauna na a spain don sun bari matakin da ita Spain ta ɗauka na watsi da buƙatar sulhun da shugabancin yankin ya nema. Kamar ba zai iya haifar da sabon rikicin siyasa a ƙasar ba? Da akwai doka ko ƙasa akwai doka. Kafin su yi wannan zaɓen raga gaddama raba gaddama an je kotu kotu suka ce ba su da yancin yin haka suka je suka yi ba su da rinjaye ba ki ga zanga-zangan da aka yi ba su sun janye. To wannan Daga rikicin siyasar na Spain bar shirin ya tsallaka zuwa ga rikicin siyasar masana'antar shirin fina-finai ta Hollywood da ke Amurka, inda dubin fitaccen mai shirya fina-finan nan Harvey Weinstein ta cika a daidai lokacin da ƙorafi-ƙorafi da wasu mata suka shigar ke ƙara yawaita, inda suka zarge shi da tilasta musu yin lalata kafin ya ba su damar haskawa a fina-finai. Matan da suka zargi Harvey mai shekaru 65 da yin lalata da su sun hada da fitacciyar jaruma Angelina Jolie da Rosanna Agate da Gwyneth Paul Paltrow da kuma wata jaruma bafaranshiya wato Judith. Idan shirin ya tsallaka Najeriya fargaba na ƙara tsananta baya da cutar nan ta karan bamburi da aka fi sani da monkey fox a turance ta kama mutane sama da talatin baya da ta watsu a sassan jihohin kasar bakwai kawo yanzu dai cibiyar kula da cutuka masu saurin yaduwa ta kasar ta ce ta aiki da samfarin ciwon ga hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya domin gudanar da gwaje-gwaje don samar da rigakafi da ma magungunanta. A su da Umaima Sani Abdulmumin tsohon shugaban hukumar wanda kuma kwararren likita ne farfesa abdulsalam nasidi ya ce karan bambari ciwo ne da ke da wuyan sha'ani pox da ke jawo wannan cutar tana na cikin birrai da suke yaduwa a cikin dai daji wannan hukumomin da suke abu kuma yara akwai mutane eh, da south south din wato kudu maso kudu kenan da kuma kudu maso yamma akwai eh, wato al'ummomin mutane da suke har yau suna cin naman baran so sukan je su farautan biri da sauransu sai su kamu da wannan cutar. Idan na fahimce ka kamar cin naman biri ne ke haifar da wannan ciwo kenan? Ba lallai sai eh, cin naman birin ba kamar masu ma wasa da birai a nan da kuma masu zuwa suna farautar wasu namun daji eh, suka eh, zo suka eh, haɗu da eh, kowane biyu da ke da ya kamu da wannan cutar ba su ma sun kamu da shi. To yanzu da kuka samu labarin ɓullar wannan ciwo wani irin matakai kuke ɗauka? Suna nan suna jagoran wannan yaƙi kuma suna ta kokarin su lalle kuma suna samun goyon bayan gwamnatocin jihohin da suka kamu da cutar ku. Amma duk da haka ina jin ya kamata a ƙara mai da himma a taimaka domin a jawo wasu kamar masana'atun Eh, lafiyar duniya WHO da sauransu su ma zo su kara taimakawa. Shin akwai rigakafi ne da kuke bayarwa na wannan ciwo? A yau dai babu wani sanannen rigakafin da aka yi amma eh, rigakafin da aka yi na da wanda ya taimaki duniya aka kawo da eh, cutar agana. Lallai an san cewa in aka yi amfani da shi yana taimakawa wajen Eh, kau da eh, yaduwar wannan cutar cikin eh, jama'a. To akalla yanzu kama a Najeriya mutane nawa ne suka kamu da wannan ciwo? yanzu da sa da wajen mutane talatin da ɗaya da kuma jin wajen guda bakwai yaduwar ya kama kamar kamun wuta haka cikin sati biyu sati uku cutar ya bazu zuwa jihohi bakwai to ba daɗi. To shin ana iya kamuwa da cutan kamar cuta ne da ake ɗauka? Yana iya yaduwa ta hanyar idan mutum ya zo kamar ya gamsu da wanda suke da cutar eh, idan irin na suka ci naman birin su kamu da wannan cutar amma kuma abin da ke tada hankalin mutane shine shi ma yana yaduwa kamar ta hanyar eh, iska kamar wanda suka kamu da cutar suka yi tari in kana kusa da wurin to kai ma kana kamu da wannan cutar to shine ke mutane tsoro in ba in ba da an kawo da wannan cutar da sauri sauri ba yana iya ba mu kunya To su wanda kuka samu yanzu dauke da wannan ciwo wani mataki kuka ɗauka a kansu? Eh, sun haɗa kai da jihohin da na faɗa suna eh, ta kakkafa abin da kira isolation ward wato duk wanda ya kamu da cutar ta kau da shi a keɓe shi eh, kuma duk wanda suka zo kusa da shi za a bi su kamar kwanaki ashirin da ɗaya. To tun ɓallar cutar zuwa yanzu an samu asarar rayuka ne? Har yanzu mun yi ban ji wanda ya rasu gudu kuna inda Allah ya mu kwayan eh, da ke jawo eh, wani cutar baya kashe mutane sai dai ya kama yara yana iya yin lahani. To kamar zuwa wani lokaci kuke sa ran ku samu rigakafi ko kuma maganin da za ku fara bawa masu ɗauke da shi da ma da ba su kamu da shi ba domin kare kai. Muna da mata maganganu da wa'anda suke ajiye da kwayoyin eh, da ke jawo cutar agana duniya nan yanzu kawai ƙasashe biyu ne ke Eh, ke da wannan kwayoyin a duniya aka ba su daman ajiye su wato da rasha da amerika to su ne amma har yanzu suke da wannan allurar rigakafi wanda ke kawo da agana kuma wanda na ce miki shi ma haka amfani shi yana iya kawo da eh, yaduwar wannan cutar a cikin al'umma. Har yanzu dai muna Najeriya amma a jihar Kebbi, jihar da ke fuskantar yawaitar iftila'in kifewar jiragen kwale-kwale a baya-bayan nan. Cikin ƙasa da mako biyu dai an samu kifewar kwale-kwale da dama a jihar, lamarin da ya tilasta wa hukumomin jihar tsananta dokokin zirga-zirga a ruwa. Rahotanni sun bayyana cewa a farkon makon nan wasu mutane tara 'yan gida guda sun nutse a ruwa lokacin da suke kan hanyar sa komawa gida bayan tasowa daga gidan kuna a ƙauyen Robolo mai nisan kilomita hudu a cikin ruwa. Alhaji Sani Dudu shine shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa ta nema a jihar Kebbi ya ce sun fara ɗaukar matakan kawo ƙarshen makamantan iftila'in. so wannan abin akwai damuwa kwarai da gaske bisa ga abin da ya auku in aka yi la'akari da abin da aka cikin yan kwanakin nan to mu a gwamnatin cika mu da kika yi tambaya ah, mun riga mun ɗauke matakai insha Allah wa'anda da za mu nuna mutu matuƙa jirgin da duk da ke tu'ammali da jirgi a wannan yanki duka inda adda ruwa a jihar Kebbi. Mataki na farko shine jirgi duka a jihar Kebbi ba zai sake tashi bayan karfe shida na yamma ba. Mataki na biyu kuma za mu yi kokari mu zana da masu ruwa da tsaki a raba cewa duk jirgin da zai ɗauki kaya ko abinci ko bowa na abinci ko durowa na mai ko mashin mashin ko da mai kamar shi shi ma ya zan kayan kawai zai dauka amma ba za mu da ɗauki kaya tare da mutane ba. Mataki na uku shine kowane jirgi a za mu kwatanta shi gwargwadon girma shi da abin da ya kamata ya dauka ma'ana za mu yi yasin abin da batu ke ce categorizing babban jirgi ga abin da zai dauka kai ya wuce nan karami ga abin da zai dauka za mu musu kamar alama ta a ba ca ma'ana abc kowane wanda a group A ga abin za su ɗauka adadin su group B ga abin da su ɗauka adadin su kuma sai dai zai kasa ga haka amma ba zai wuce haka ba sannan abu na gaba kuma shine za mu yi kokarin mu yadda jadawali na sunayen waanda a cikin jirgin da inda sun ka fito da inda za suna da kuma magadan su ma'ana abin da ke fito ke ce wannan su ake ma'ana abin da aka ce monitor ko monitor su da ake na jiragen sama to shi ma za mu fito da shi domin kiyaye dukiya da kuma rayukan al'umma wannan shine abu da muka ɗauka insha Allah to wannan kenan 'yan sanda a jihar Kaduna Najeriya sun yi wani ƙwarya ƙwaryan bore domin nuna rashin jin daɗinsu kan ƙin biyan su albashi na tsagon watanni biyu wasu majiyoyi na cewa ƙananan 'yan sanda a jihohin ƙasar takwas da suka kunshi jihar kebbi da gumba da nasarawa da ekiti da bayelsa da imo da ogun da kuma kaduna ba su samu albashin watanni biyu da suka gabata ba garba aliyu zaria ya nemi jin ta bakin alhaji abubakar mai ramri tsohon kwamishinan 'yan sanda a jihar benin Benue, Enugu da Kano ko yaya yake kallon matsalar rashin albashin ga 'yan sandan? Sha'anin suna da yau sai an da hakuri. Tattalin arziki da da na yanzu ba za a hada ba. nan da abubuwa suna da ɗan sauki ko da ka abubuwa suna tafiya yadda ya kamata. Amma yanzu gaskiya abubuwa ba na Najeriya kaɗai kusan zan ce duk duniya abubuwa sun wahala. Abubuwan sai an hada da hakuri. Ma'aikata dole sai an hada da hakuri. Su kuma gwamnati su yi ƙoƙari albashin nan da aka ce za a dinga biya a ƙarshen wata to ai kokari ana biya wasan ne da abubuwa suke amma duka da gwamnati da ma'aikatan sai an hana da hakuri kuma haka ba kowa yana cikin wahala ita kanta gwamnati cikin wahala ta ke yi tunda kuɗin da take samu da ba ta samun shi yanzu. Akwai wata rawa da kake ganin ya dace masu hannu da shuni da manyan kamfanoni su taka wajen harkar tsaro? nika yana akwai takarda da ya taɓa rubutawa a kai a kan bisa manyan kamfanoni masu hannu da shuni su dinga taimakon 'yan sanda har na ba da shawarar cewa a kirkiro wani wuri a banki inda za a ajiye kuɗin nan ko a kira shi police tax fund daidai sun da gwamnati ta gada ma ta kira shi amma a dinga taimakawa gwamnati da kuɗaɗen da za su su sai na 'yan sanda kayan aiki don gaskiya yanzu kayan aiki bai fi 'yan sanda ba jama'a najeriya sun ƙara yawa 'yan sanda ba su isa ba sannan kuma kayan aiki ba su isa ba to kaga dole a sha wahala amma idan ana agaza wa gwamnati don gaskiya sha'anin tsaro ya fi karfin gwamnati kaɗai ba ta da kuɗin da za ta iya sayan da ya kamata. To an gaida garba Aliyu da wannan tattaunawa. To daga Najeriya bara shirin ya tsallaka Maroko inda cikin wannan makon ne hukumomin kasar suka sanar da shirinsu na fara aiki da jiragen kasa mafiya gudu a nahiyar Afirka. Rahotanni sun ce ɗaya daga cikin jirgin da aka gwada ya yi tafiyar kilomita 275 cikin sa'a guda tsakanin birnin Kenitra zuwa Tangiya. To cikin makon nan ne hukumomi a jamhuriyar Nijar suka ci tarar manyan kamfanonin sadarwar kasar hudu kan abin da suka kira rashin ingancin ayyukan da suke gudanarwa. Ɗaya daga cikin manyan matsalolin da baki 'yanci rani da ke rasa yankin hamada akan hanyar su ta zuwa kasashen turai ke fuskanta ita ce kamfar kuɗaɗe sakamakon nisa da kuma irin wahalharin da ke tattare da irin wannan tafiya. Salisu dan malam jami'i ne a Binif Afuwa a garin Agades yankin da ke karbar baki daga sassa daban-daban na Afirka ga kuma abin da ya shaida mana. Yanzu benin Afuwa a cikin fili da limuwa dukan su inda kuka san gari da na limuwa benin Afuwa tana ciki. kusan mata kasance kusan duka dai international to dan haka duk wanda ya fito daga wannan yanki ko fito daga kasar shi idan ya zo jihar agadas in kudin su suka kare suna zuwa wajen su tambaye mu wai a ƙasar mu akwai da nufa afuwa eh akwai sai su aiko kuɗin su sai su zonna na sai mu biya su haka dai muke yi To amma in aka duba ta wani bangaren yaya batun canji ko in ce hada-hada tsakanin kasashe da ba na yankin da ake amfani da kudaden sefa ba. To na zancen canji kuma ai kaba akwai mutane masu canji wa anga ana samun yan canji wanda suke yan martinuwar kuma wasu suna zuwa banki su canji su sai su zo su kawo amma idan aikowa ne suka yi daga can kasar su duka musu sefa ne suke aiko mu. Lokacin da muka fara mun fara shi kamar da farko dai daga cikin Nijar daga cikin Nijar ma abinda muka fara da mayyan garuruwa muka fara har Allah ya sa baka shiga kankanan garuruwa baka shiga abinda ake ce ma kai yanzu har akwai da nufa ba da za ka kace ambilan kamar ake ce ma ambilan kamar yanzu akwai kasuwa ma tana ci za a zuwa da kasuwa a biya mutane kuma aka biya su kuma su ma su ai taron nan kenan ko da ma zai kasance kullum ake yi ko na kasuwa ne take ci sai daga sati sai sati kuma gashi yanzu an shiga sai yi jirgiwa kuma an shiga ma international za a cewa. to wannan kenan daga kenya kuwa shugaba uhuru kenyatta ya ce babu makawa za a gudanar da zaben shugaban kasar kamar yadda aka shirya ranar 26 ga watan nan duk da janyewar abokin karawarsa raila odinga raila odinga dai ya sanar da janyewa daga zaben ne cikin makon nan sakamakon wasu sau sauye-sauye da ya ce hukumar zaben kasar ta gaza a aiwatarwa sai dai kenyatta ya ce ba shi da wata fargaba kuma yana da yakinin samun ƙuri'un da suka zarce na baya dr jafar lawal dabai na babbar kwalejin fasaha ta kaduna a tarayyar najeriya ya yi tsokaci akan wannan batu eto eh a gaskiya wannan sanarwa ta ba da bazata ga dukkan masu nazarin yanayin siyasar kenya da kuma abubuwan da ke faruwa a kasar musamman ganin cewa zaben nan ya kusa ko da yake akwai wasu bukatu da yawa da kusan za a iya cewa su a jam'iyyar wato rahila odinga sun bada na cewa in ana so su shiga wannan zaɓe sai an yi wannan garan bawul a hukumar zaɓe ta ƙasar to wanda kuma a gaskiya ta kai ga har yanzu ba a samu yin hakan ba to wannan za mu iya cewa hakikanin gaskiya kila yana so ya janye ba zai shiga zaben nan ba ko kuma barazana ce to lokaci ne kawai zai iya nuna mana haka da bayan shi. To madalla da wannan tattaunawa bar mu karkare shirin da tanzania inda attajiran kasashen ƙetare da ke da masana'antun haƙar ma'adinai a ƙasar ke ci gaba da kokawa da matakin shugaba jan magafuli kan wasu sabbin manufofi da ke da shirin kwace iko da kamfanonin da suka mallaka to da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe a madadin ɗaukacin waɗanda suka dafa wa shirin sunana azuma bashir aminu ke fatan kasancewa da ku a lokaci na gaba.